to dan kana son ka samu cikakkiyar fahimtar maudu'in da zamu tattauna yanzu ka kalli bidiyon da muka yi na baya akan ilimin geography yau za magana ne akan plutonic rock to shi wannan plutonic rock ana samun shi ne idan wannan multi magma din da muka yi bayani a lecture mu ta baya ta daskare a cikin can karkashin can cikin ƙasa kuma hakan kafin ta daskare din yakan ɗauke ta shekaru shekara miliyoyi kafin ta daskare kaga za ta ɗauki lokaci za ta dauki lokaci ta inda za ta mm, minerals ɗinta za su samu guraben da za su jera kansu kuma hakan zai sa saboda ta ɗau lokaci tana jajjera kan nata zai sa ta yi kamar tafi girma akan a ce da wurwuri minerals ɗin suka haɗu suka haɗu suka haɗu suka haɗe kansu kamar irin a liquid lava da shi ma muka yi magana daskarewa liquid lava da muka yi magana a lecture mu ta to idan kana son kalli wasu bidiyo da suka alakanci ilimin geography za ka yi zuwa kai tsaye shafin mu na yanar gizo-gizo na www.drkamalmb.com na gode